yau shugaba muhammadu buhari na najeriya ya ƙara jaddada ƙoƙarin da gwamnatin sake yi da irin nasarorin da yake samu wurin yaƙi da cin hanci da rashawa da sha'anin tsaro inda yake bayyana wa shugabannin addinai na najeriya da ya gana da su cewar gwamnatinsa ta ƙara da kufa wurin tabbatar da cewa wannan yaƙi ya kai kowane ɓangare na najeriya shugaba buhari dai yana bayyana wa shugaban ƙungiyar kiristoci ta najeriya da tawagarsa reverend samson olasopo ayokunle da kuma shugaban kungiyar wato babban sakatare janar na kungiyar musulmi ta najeriya wato jama'atu nasarar islam dr halid abubakar aliyu cewar wannan yaƙi da gwamnatinsa ta sa a gaba ba gudu ba ja da baya za a ƙara dukufa wurin inganta bangaren shari'a da na jami'an tsaro domin tabbatar da cewa an haɗa kai da shugabannin addinai wurin samun nasarar wannan yaƙi. akan haka ne na tuntuɓi malam abubakar ali ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin da ke yaƙi da hanci da rashawa a najeriya domin in ji ko wannan ganawar da shugabannin addini a najeriya za ta ƙara yin wani tasiri akan yaƙi da cin hanci da rashawa ko kuma wanzar da sha'anin tsaro a cikin ƙasa. Don ka duba irin ƙazanta aka shiga da shi a cikin ƙasar nan musamman shekarun nan na baya za a iya cewa ana kwatanta yaƙi da cin hanci da rashawa amma har yanzu akwai tafiya dogon tafiya wanda yake har yanzu ana so wanda aka kama nan ko ma in ana samun wato matsala ne a bangaren shari'a ko bangaren bincike ko bangaren tuhume-tume to ya kamata shugaban kasa da yake ya ci alwashi cewa zai yaƙi cin hanci da rashawa kusan shi ne ma babban makamin shi kusan babban dalilin da ya sa 'yan Najeriya suka zaɓe shi suka amince kan halayen shi da kuma zumman cewa zai yi wannan yakin nan to a ranar yanzu akwai sauran tafiya kuma ya kamata a gaggauta a nuna jama'a yakin nan da gaske ake kuma ya zamanto an mutanen da aka kama da wasu kudaden nan an amayar kuma an zartar da hukunci dole kuma ya samu ya nemi haɗin kai na ɓangaren shari'a ɗin da ɓangaren kuma masu bincike musamman kuma masu bincike nan ya kamata a jajjada musu a ƙara ba su kuɗi a bara kayan aikin da za su yi muddin in ba haka ba to za ka gani ana ana magana ne kuma matafiyan bai nisa ba a waje ɗaya kuma na tuntuɓi pastor musa dipa ɗaya da cikin shugabannin addinin krista a najeriya domin in ji ko irin wannan ganawar za ta iya wani tasiri na yaƙi da cin hanci da rashawa a najeriya kamar yadda shugaba buhari yake fatar ya gani akwai muhimmanci amma damuwan shine ba wai kowane shugaban addinin ne na muhimmanci ba domin yawanci shugabannin addinai din su ma suna nan da cin hanci da rashawa domin akwai abubuwa da ya faru kwanan nan particularly a gefen mu musamman a kungiyar kan a na kai karan a har EFCC yanzu haka suna jira su samu leda nawa yana da muhimmanci da ya gana da su amma gaskiya taimakawa tun da su shugabanni masu yawanci su suna cikin wannan rikicin hanci da rashawan zai yi wuya zai yi wuya Suda kansu suna cikin irin wannan cin hanci da rashawan to zai yi wuya su goyi bayan shi su yi amma akwai waɗanda suna fada da cin hanci da rashawan su za su ya su taimaka kamar individual haka eh to amma magana ita ce tun da ita kan da gwamnatin shugaba buhari ana zargin wasu daga cikin gwamnatin da cin hanci da rashawa ba a ganin wannan ba zai zama hujja a ce don wata kungiya na fama da wannan matsala ba za a jawo ta domin ta ba da haɗin kai a yaƙi matsalar ba? Gaskiyan abin idan aka same su da fat ya kamata shugaba kasa shi Muhammadu Buhari ya doki mataki waɗanda ake zarge su idan aka same su da gaskiya. Shi shugaba Buhari ya ba su tabbacin cewa zai taimaka wurin inganta ayyukan shari'a da na jami'an tsaro domin samun ƙarin nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa. Kana ganin zai yi tasiri wannan ma? Zai yi tasiri sa idan aka yi da gaskiya idan an bin doka aka yi da gaskiya zai tarihi tahiri amma idan ba yi da gaskiya ba gaskiya zai yi wuya a yi tahiri ya yi tahirin abin. Pastor Musa Dikwa kenan a tattauna da na da shi a Abuja bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya kammala ganawa da shugabannin addinai ta Najeriya domin inganta yaƙi da cin hanci da rasha da kuma wanzar da sha'anin tsaro a Najeriya. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya.